murtala sanin garo ba mu abin da bai ma ba har ranar da ya zo zai lallaba ka a kan ka yarda ka zo kai harkar nan naira miliyan ashirin ce a cikin buhu wannan ni ne shaida gabana ka ɗauki ta sai mu ci kana barin zance kana zuwa har kana wata magana wallahi na rara sai cuna ni ka taka da kai duru ka haba rarara da kai nake ka kulle ɗaki kana waka kana mamin kana tsalle a zuwan babu abin da ya dame ka kuma wakan nan ta dan takarar gwamnan jihar Katsina ce Dr. Umar Dukwarata Dukwar dan nan bayan kai ni na san ba sa su yan Dukwar dan sun san ba sa amma kayi shi ne dalilin ya ci albarkacin injiniya mun tare sakin wani fashi idan har ku injiniya mun rasa girma nan baki zai ci albarkacin zaka zai ci albarkacin wannan waka a ci mai girma zababban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai ci arzikin ka zo kai dan takararsa da ya nuna dan jihar mu a jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ba sai ka je ka dige da can to ka kaddara ma mai girma gwamna in ba ka yi dan albarkacinsa ba ka yi dan albarkacin wanda yake taimakon ka a gwamnatin jihar kano mai girma alhaji dakta murtala sila galadima garo murtala sila garo babu abin da bima ba har ranar da ya zo zai lallaba ka a kan ka yarda ka zo kai harkar nan naira miliyan ashirin ce a cikin buhu wannan ni ne shaida gabana ka ɗauki ta ka kuma je ka karɓi kuɗin mai girma gwamna a matsayin za ka yi waƙar ɗan takarar gwamna nasiru yusuf gawuna a lokacin dukkan abin ya zafi ka haɗe kuɗin ka tafi da su ka ce ba za ka yi shi ba mu yan jihar kano raina muka yi ka zaki mai girma malam ibrahim shekaru duk lalacewarsa an kano ne muna kaunarsa. ka mai girma injiniya da tarabi a musa kwankwaso kwankwason na ɗan kano ne muna ƙaunarsa yanzu ka zo ka mai girma zababban gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ofr kadimin islam kuma karibin mu na addinin mu na musulunci na wannan yanki namu da muke ciki kuma shi nan saboda tsabar kaskanci ka zage kowa a kano can jihar ka ka tsallaka ka yabi kowa ba mu ji ka kowa a jihar ka ba mu jihar na jihar musulunci jihar malamai jihar waliyan Allah jihar mutane kiki mutanen arziki sai mu ci kana zance kana zuwa har kana wata magana wallahi na rana sai tuna riga ka taka da kai duro ga